أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyar ga watan sha biyu watan zulhijja ai watan kai muna biyar ga watan muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu ta daidai da ranar takwas ko? ta kuma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin na biyun rahma na malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo muna shafi na saba'in da tara yadda za mu tashi a gabar da malam isa mata suna da babban baki ya ce ardu nafsihi alal qaba'i bijirarwar da manzo yayi ga kansa bijirar da kansa da i ga kabilu ana manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bijirar da da'awar da yake zuwa ga sauran kabilu banda kabilar da irayu a cikin ta Qurayshawa kuma da yace ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wa sallama min al bayan dawowar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga qa'ifa bada'a ya aridu nafsahu ala al sai ya fara bijirar da kansa ga sauran kabilu fil mawasimi a wato tarurruka yashrahu lahum humul islam ina wato yi musu sharhi da bayani da fayyace menene musulunci wa yatlubu minhum al-iwa'a wa nusra kuma yana neman mafaka a gurin kabilun da kuma taimako ya za a samu wani guri da za a fake ya zai samu wani taimako agaji akan nasa ƙoƙarin da yake yi hatta يبلغ كلام الله عز وجل har ya zama ya isar da zancen Allah alqur'ani zancen Allah wanda yake mai girma da buwaya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yataharraku fil mawasim at-tijariyah kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yakan kai ya kawo yana motsawa wannan ma ba a mai da shi hausa shi ana harrakawa eh, shi ai ba a harka ko don ana harka ana kawa a kawo abubuwa suna tafiya ya ta harraku filmawasu yakan motsa ya kai ya kawo a tarurruka a tijariya na kasuwanci in baje koli ya ji zai kai kansa a wata kasuwa ce take ci to zai kai kansa su suna cin kasuwar duniya shi kuma na ƙoƙarin cin kasuwar lahira isar da saƙon Allah ومواسم الحج ومواسم الحج التي تجتمع فيها القبائل da kuma taron hajji da ake wanda kabilu daban-daban suke taruwa a cikinsa wa kana abubakar radiyallahu anhu yashabu sahabinsa abubakar siddiq Allah ya yarda da shi ya kasance yana abokantaka shine mataimakin da ke taimaka masa a wannan lokaci li ma'rifatihi bi ansabil arabi wa qaba'ilihi shi kuma saboda masaniyar da Allah ya masa ta sanin dangin larabawa da ƙabilunsu ya san wato dangogin kowa da ƙabilu yayin inda aka ce an zo da wanda ya san ina maganar a sanninmu da muka da ku ‘ya'yan wani jikan wani gida mai girma kaza kaza ɗabi'a ce ta mutum ina so da an faɗo ɓangarensa shi in ya masa wannan shimfiɗar aka ɗan taɓo ku aka ɗan yi abin za ku ja abin shi kuma sai ya an kira zuwa ga Allah sau da haka shi yana taimaka masa da wannan shi kuma yana isar da abin da Allah masa wahayinsa wal maqsudu mala yace abin nufi dai Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istamarra yad'u ila Allah ta'ala haqiqa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba shine istamarra yana kira zuwa ga Allah madaukaki lailan wa nahara dare da rana wa sirran wa jihara a koye da sarari la yusrifuhu an zalika sarif ba wani abu da ke iya juyar da mutum da ke juyar da manzo daga yin wannan kira wala yarudduhu an zalika ratu ba wani abu da ke maida mutum daga abin da ya sa a gaba da ke iya maida manzo daga kiran da yake zuwa ga Allah wala yasudduhu an zalika saddu ba wani abu kuma da zai iya kare kai katange ka zuwa ga abin da kake so ka cimma da yake iya kare ko ya katange manzo daga yin kira zuwa ga Allah ma'ana duk abin da ya zo gabansa akan kira zuwa ga Allah zai kawo da shi ci gaba shi ne abin da bahaushe yake cewa ba gudu ba ja da baya yatba'un nasa fi andiyatihi yakan bi mutane a wato ainihin guraren tarurruka an ce an diya shi ne kamar a ce conference wani guri da ake taro kamar yanzu irin kano state library da ake da shi akwai gurin taro a ciki to duk inda ya san ana wani abu shin a'a harka aure ce ta haɗa ku a'a harka siyasa ce a'a harka waye ko me shi kuma zai je itan da ta kira zuwa ga Allah kowa dai kasuwarsa yake baje ta sa ta zo a ba Allah ce to yakan samu mutane a irin waɗannan gurare wa majami'ihi da dukkan wani guri da yake tattara su in wani abu kuke na bauta daban wacce ba ta Allah ba zai je gurin amma shi kuma zai ga muku gafa abin da ya kamata a yi an ce majami shine kamar abin da ya shafi irin su masallatan juma'a ko kuma abin da ya shafi coci coci shine aka dana cewa majami'ar wani to dai duk gurin da ake haduwa a gangani to yakan je irin wannan gurin don isar da kira zuwa ga Allah wa mahafilihim da tarurruka da ake biki wani biki ya taso shi da ake ce mahafi wafil mawasim da kuma tarurruka da aka sani kamar da aka gabana a aikin hajji ne a taron kasuwanci ne duk ina zuwa wa mawaƙifin hajji da guraren tsaiwa a ibadar hajji a arafa ne a mina ne a musdalifa ne duk yadda mallakiyahu min hurri wa abdi yana kiran duk wanda ya haɗu da shi ɗa ne ko bawa saboda kiran bai taƙaita iya ƴaƴa ba ba kuma na bayi ba ne kawai kira ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya shafi dukkan halittunsa mutane da aljanu wa da'ifin wa qawi in mai rauni ya ci karo shi ma zai gabatar masa da kira zuwa ga Allah in ƙarfa ya ci karo da shi ma shi ma zai gaya masa da abin da ake bukata yi a mu'amalarsa da mahalicci wa ganiyin wa faƙir in ya haɗu da mawadaci ma kiransa zai zuwa ga Allah talaka ma kiransa zai zuwa ga Allah jami'ul hufi za da ka shar'un sawa dukkan halittar Allah da ka sani da dangogin da i a cikin bayansa mai ƙarfi mai rauni bawa ɗa. mace namiji duk wanda ya ci karo da shi to a game da wannan kira da yake zuwa ga Allah sharu'un sawa manufa ce guda ko kuma ka ce hanya ɗaya ce haka duk ike kallon kowa kuma salo ɗaya yake bi fuskantar kowa magana ce ta cewar kai bawa ne na Allah kuma akwai bukatar ka ba Allah zai isar maka da saƙon da aka turo shi da shi وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana bijirar da kansa ga mutane fil mawqifi a wato guraren da suka tsaya fa yaqulu sai ya ce hal min rajulin yahmiluni ila qaumi ko akwai wani mutum da zai dauke ni zuwa ga jama'arsa فإن قريشا قد ملؤوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل حقيقة قريشا وسنهنا نئسد زنشان أبنجينا من جرما دبوايا akwai wani wanda zai ɗauke ni zuwa ga tasa jama'ar isar da saƙon Allah wa ya ƙulu rabi'a wa ya ƙulu rabi'atu bin abbad diyali rabi'atu dan abbad diyali yake cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عين na ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da waɗannan idanuwa nawa ganin ido na ji bahaushe na ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ganin ido na ya suƙo bil majaz bi suƙi zil majaz bi suƙi bil majaz a kasuwar da ake cewa zilmajaz na gan shi ganin idona ya ƙulu yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane ƙulu la ilaha illallah tuflihu ku ce babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah sai ku rabauta ko za ku rabauta wa yadkhulu fi fijajiha ina shiga wato hanyoyin da ke cikin kasuwar ka fita daga wannan hanya shiga wannan ko daga wannan layi na cikin kasuwa shiga wannan ina ta isa da cewar a ce la ilaha illallah za a rabauta wannan su mutaqassifuna alaihi a san da yake faɗar wannan magana ta cewar a ce la ilaha illallah mutane kuma sun yi dandazo a kansu ga bakon abu yanzu kamar da yanzu a ce ga mai tallan kura kaga an ka yake zuwa cikin kotu ko miciji ko to saboda haka sai a zo a sa shi a gaba a bacca cin fa ma ra'aytu ahadan yaqulu shay'an yace ban ga wani daga cikin mutanen da suka yi dandazon yana cewa komai ba ba mai cewa mun ji abin da ka faɗa mun amsa ba mai cewa komai wa huwa la yaskutu shi kuma bai shuru bai fasa cewa ku ce la ilaha illallah tuflihu yaqulu ayyuhan nas shi dai yana ta cewa ya ku mutane qulu la ilaha illallah la ilaha illallah tuflih ku face babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah sai ku rabauta wa ra'aytu aba lahabin bi na kuma ga ɗan uwan baban annabi abu lahab a kasuwar ukam wa huwa yatba'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana bin bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa yaqulu shi manzon yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane in eh wa huwa kai shi abu lahab din da yake bin bayan maza yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane inna hadha qad dawa wannan da kuke ganin sa ya bata ne batacce ne fala yughyannakum an alihati abaikum kada ku kuskura ku sake kuma ya batar da ku daga allolin iyayenku wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yafirru minhu a daidai lokacin shi ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana gujewa Abu Lahab saboda yana bata masa tsarin kiran da yake wa huwa ala atharihi shi kuma yana nike da shi yana biye da shi cewar in dai yayi kiran shi kuma zai warware to sai ka duba kai yanzu naka kiran haka ake ba kai sai dai bayan kayi a ce a ji haɗa ka da babanka ko mai unguwa ko gana haka da sauki to shi ne bin sa dab da kuma dan uwan babansa ba wanda zai ji haushi bai doke in ya ce na ruwana da kai na ruwanka da ni ko to dan uwan uba na ce ai dan uwan babansa ma doke shi da aka abu nan ma kuma wani abu ne to shi yake bin su sau da kafa yake cewa batacce ne kada ku yadda ya batar da ku daga allolin iyayen Allah ka saka wa manzanmu da aka yi wa an jabir radiyallahu anhu an karɓo daga sahabin annabi jabir Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam jabir ce haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi labita ashara sinin ya zauna tsawon shekara goma yatba'un nasa fi manazili yana bibiyar mutane a masaukansu fil mausimi a tarurruka ko na hajji ko na kasuwa wa mijanna wa ukab ya kuma bi su a kasuwar mijanna ya bi su a kasuwar ukab kasuwanni ne wa manazilihim fi mina masaukan da suke sauka ma a mina na aikin hajji nan ma ina bibiyar mutane yana mai cewa man yi uwe ne wane ne zai ɗauke ni in samu mafaka gurinsa waye zai ban mafaka man yansuruni waye zai taimaka min hatta uballiga risalati rabbi har in kai ga isar da sakonnin ubangiji na falahul janna wanda yayi haka ina da aljanna gurin ubangiji fala yajidu ahadan yansuru amma ba zai samu daidai da mutum ɗaya da zai taimaka masa ba wa uwe ba zai samu mutum ɗaya da zai bashi mafaka ba hatta inna rajula la yarhala min mudar ce kai har mutum yakan yi tafiyayya daga mudar aw min al-yaman ko kuma daga yaman ila dawi rahimihi zuwa ga wasu danginsa fa ya'tihi qaumuhu sai kaga mutanansa da yaje gurin su sun zo masa fa yaquluna lahu su ce da shi ihdar gulama quraish to kai dai kai taka tsantsan da yaron nan na ƙuraishawa annabi muhammad ce la naka domin kada ya fitine ka kada ya jarrabe ka kada ya batar da kai wa yamshi baina rihalihim yad'uhum ila Allah amma kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar su a masaukan su ko gidajen su yana mai kiransu zuwa ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya yushiruna ilaihi bil asabi in ya wuce sai ya rika nuna shi da dan yatsa shine gashi nan wannan ne kaje wanda kaje ana faɗa din wannan ne to haka manzo ya tafa mu a ce kwallon kwal kai kai kadai a cikin dubin dubata in ba mai juriya ba da wanda Allah ya shirya ya za a yi kai sai ga ce to kai kai ma kwatsar mana abu ya rima a sha to manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya fuskanci wannan wato ainin fama shine ma da yace durusun wa iba darusan da muka karu da su da kuma wato izina da za mu ɗauka daga wannan yanayi da manzo i kasance a kai mala yace ce hadihil ƙissa shi wannan labari na yadda manzo i gudanar da kira takshifu an madal juhudi ina yaye mana wato nisan zangon ƙoƙari walkai da makirci allazi tabduluhu quraish wanda quraishawa suka rika wato bayar da shi Bi maharabati da'wa wajen yatsar kiran da manzo yake wa sahibiha ala al-mustawa al-fardi wal jama'i da kuma wato irin kokarin da suka bayar da makirci wajen wato yaƙar ma'abocin kira zuwa ga Allah ɗin shi manzo ke shi ne wa sahibi hada alal mustawal fardi bai ɗaya a ɗaiɗaikunsu wal jama'i da kuma wato ainihin ayari ayari ɗaiɗaiku su soke shi su hana shi ayari ayari ma su hana shi tunda ɗaiɗaiku gashi mun yi rasu abin da abu lahab ina biye da shi abin da ya shafi a dunkule ko mun ji irin zuwan da aka rike wajen dan uwan babansa Abu Talib ko Abu Talib wanda yake kaunarsa wanda rasuwarsa ma ta sa abin ya fi tsaran tsanani da tsamari mun ji irin wato kungiya kungiya da aka rike ana zuwa suraka jama'a su ɗaiɗai ku su to wannan yana nuna mana irin yadda nisan zangon ƙurashawa ya kai wajen daƙile kiran manzon Allah da kuma shi kansa manzon abu na biyu hamdun risalati fi mujtama'in dalli daukan sako ka kai wato society din da yake batacce society ma'ana jama'a al'ummar da bata ika tutu a cikin a ce a tura ka da sakon kira na gyara cikin wannan al'ummar mala yace ma'anahu fassara haka annal musliha dukkan wanda yake kokarin yin gyara sai a ashiya'a zai yi musu wasu abubuwa ta'arafa alaiha nasu wanda mutane suka riga suka san suka ginu a fa alaihi bi tawqin nafsi in ko zai haka to lalle ya zama masa lalle bi nafsi nafsihi ishiriya kansa alal mu'aradati na za a wato ainihin kishiyance shi za a yi fito na fito da shi wal muharaba na za a yaƙe shi wal tsiza shirya wa za a cutar da shi duk mutumin da ya ce ga guri ɓataye katutu kuma shi yana so ya kawo gyara to sai ya shirya wa fuskantar cuta sai ya shirya wa fuskantar yaƙarsa sai ya shirya wa fito na fito to shi ne abin da manzo i fuskanta an aiko shi cikin batattun al'umma kuma shi kaɗai tallin tal zai yi kira saboda haka ya fuskanci irin waɗannan salo-salo a yaƙe shi a fito na fito da shi ba abin da bai gani ba na uku mala ya ce liƙa'un rasuli sallallahu alaihi wasallama a ba'adil qaba'il haɗuwar manzan Allah tsira da amincin Allah da wasu sashi na ƙabilu Lami da hal islam hakan bai sa sun shiga musulunci yadda Allah ya bashi wayewa da basira da hikima na kira dan wanda zai kira bayan manzo ne to duk da wayewar duk da tausayin duk da ja a jikin duk da salo da ya kamata ya wato haɗu da wasu daga cikin ƙabilu amma hakan bai sa sun musulunta ba walakin malaci amma sai dai alal aqal a mafi ƙarancin wato nasara da manzo yake samu idan yi hakan ala ala aqalli taqdirin abisa wato mafi karancin gwargwado da za a iya cewa ya samu na kasara atharat tasaula inda ina taso musu da tambaye tambaye a cikin zakatansu to wannan abin da yake faɗa ko shine daidai ko kuma abin da muke kai wannan ina samun wannan dan daga haka wani kuma yake jiwa ya ce kai ni na fi ganin abin da yake faɗa ɗin na fi yafi zama daidai to shi ne mala yake gaya mana wannan haɗuwa da ƙabilu da yake yi amma ya zama su karɓi musulunci ba ko ba komai a mafi ƙarancin gwargwadon nasar da yake samu ina taso musu da tambaye tambaye a zuci yana sa kokon wata shi da kuma sa musu kokon to fi mahum alaihi game da abin da su suke kai min mu'taqadatin na kudurce-kudurce da suka saba wa daidai wastafmarahu kuma ta haka ya ribaci waɗanda yake wannan haɗuwa da su ya kira su isa musu kokwantar a rai ya ribace su ka adati ilaniya a matsayin kamar wani abin wato yaɗa labarai ya rike su kamar wata kafar watsa labaransa an gane ku an ce adatin ilamiya kafar watsa labarai su da yake haɗuwa da su ikirayen su suke karɓar musuluncin amma me ke faruwa wannan abin da ya gaya musu na ɗaukar su zama sun kai saƙon dai a ƙwamihin zuwa ga mutanensu wa diyarihim da kuma zuwa garuruwansu su ai da muka je aikin hajji na mun haɗu da wani ɗan shawa, ko in an zo ana hira hajjin bana to anan su kuma za su baje abin ko kuma baje kolin da aka yi bana a ci ai mun haɗu da wani yaro ɗan ƙurayshawa kai wannan da naci yake duk inda muke ba inda bai shiga ba ya faɗa me yake cewa to kuma nan wani zai an fahimta cikin wani daga cikin nasarar da manzo isamu su waɗanda suke haɗuwa da shi da ya haɗu da su da suke ƙin karɓar musuluncin to suna wato tura masa zangon kiransa zuwa inda bai je ba shi haiku innahu ta yadda su din sayatahaddathuna bima wajaduhu fi safarihim fi safaratihim hadi za su rika zantar da abin da suka riska ko suka tarar a tafiyan nan da suka yi wasa ya na mallaƙau wa mallaƙiyahu a hakan kuma za ka sun faɗi da sun ambata ko sun faɗo wanda wato suka haɗu da shi da kuma wanda ya haɗu da su a nan za su ce mun haɗu da suwa na da suwa na da suwa ne mu kuma manzo ya haɗu da mu ga dai abin da yake cewa kuma ya ce shi manzo ne وما هي الأحاديث التي دارت معهم za su ambata wani zantuttuka ne suka gudana a tsakankaninsu wa haza azim wannan ma ce mai girman gaske bi haddi zatihi in ka kalle ta akan kanta wa ta'rifun bil islam wa qadiyati kuma sanar da musulunci ne ga inda bai je ba da kuma tattauna al'amuransa to wannan ina daga cikin wato darasi da abin lura da za a fahimta a ƙoƙarin da manzo ina kira ga waɗanda ya haɗu da su ambata musu kira na hudu malam ya ce lam yakunin rasulu sallallahu alaihi wa sallama yufarriqu fi fursatin min al sam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi baya sakaci da wata dama daga cikin damammakin da ya samu da zara isa mu dama to zai amfani da ita haka ake son mai kira au majalin min al sannan baya sake da wani fage daga cikin fagen fagen da zai iya amfani da shi fi tabligi da awati wajen isar da sakon sa ah, to wanda zai tafi kasuwa ya tafi kuma gurin taron aikin haji ko ya tafi gurin masu taron da suka sa taron su can na wani biki ije shi ma ba bikin ya kai shi ba shi kuma nasu kiran ije yi to ai kaga wannan na to duk wata dama da ya sami ta baya sake duk wani fage da ya samu zai kai kira zuwa ga Allah to haka ake so musulmi ya zama wakilin musulunci a duk da wani sako za ka ba na musulunci gangariya mai kyau da in an gani za a ci kai wannan addinin ya yi ba ka je guri ka taho ba a ka ce kai dama haka musuluncin yake zama kai kake kore wanda ba su shigo ba a so ake kai ka zama wato ainihin samfur kwakwara kyakkyawa na gartacci na addinin musulunci mala ya ci gaba da cewa ba huwa ya haɗurul mawasi manzo yana halartar tarurruka wa shan asuwa yana wato kai kansa kasuwa wa taƙi bil wufud ina haɗuwa da baƙin da aka yi ƙaba'il wa afrada wasu zai haɗu da su a ƙabilansu a dunkulansu na ƙabila wasu kuma zai haɗu da su a ɗaiɗaikunsu sau da kaga wannan duk dama ce da bai bai ba zai ce sai dai da ɗaiɗaiɗaiku ɗaiɗaiku ba a ba zai ce a sai jama'a ayari ba a duk wacce samu aiki zai in ɗaya karɓa falin lalamu sai ya zama dalilin karɓar da yawa in kai da ce ko masu da yawa suka kafa lokaci guda to ka tattare wani abu za ka ɗau lokaci kana kayi shi a lokaci abu na biyar mala ya ce albahu an wa mahbanin littawa wannan karatu na san da mu cewar lalle a rika bincike da neman mafaka wa mahaban da gurin reno littawati na ita kira zuwa na shi kira zuwa ga Allah duk sanda zaka kira zuwa ga Allah ko kuma zaka isa da sakon addinin Allah to ka rika nema wannan kiran da zaka yi zuwa ga Allah mafaka ka rika nema masa wato ainihin gurin reno inda duk inda ka je kai zaka dawo nan kai shirin da zaka sake koma aka fita to wannan shi ake cewa ma'awa ko kuma mahabar gurin renon addini tahtani bihi wanda shi kiran zai rika samun kariya daga wannan wato anin wajen renon da aka samar da kuma mafakar da aka samar hatta ta kuna hurratan tsalika har kiran zuwa ga Allah ya zama wato kira mai yanci shine hurratan wa tsalika ya zama wato sakakken kira kamar yadda kowa zai iya sakewa ya abu shi ma ya sake shi sa sanda musulunci ya karfi ba yadda aka iya kuma hancinsa ba zai lakatu ba haka aka gan shi haka aka bar shi saboda ya karfan da kuma ba za a iya ja da shi ba kamar sanda aka zo bude garin makka masu wato lakace hancin musulunci su suke neman ina za su shiga su gudu ko to haka in dai aka yi wa wato kira zuwa ga Allah mafaka kamar da sallaman zo samu mafakar Madina ya karfi kuma ya zo idawa maka to haka ake so duk sanda kake wani abu na kira zuwa ga Allah to ai mafaka tashi kai da garin ka tafi wato wani gari kaga garin ga yanayin yadda yake ku samu wani guri ka gane da ya dace za ka samu wato ainihin sarkewa ka je ka yi kaɗan dawo ka yi kaɗan dawo har wato ainihin abubuwa su ƙar sannan ma ya ce wa zalika fi tatabbu'in nasi wa tafassuli mawaqi'ihim wa manazili hakan yana samuwa fi tatabbu'in nasi wajen bibiyar mutane wa taqassudi mawaqi'ihim da kuma nufar guraren da suke wa manazilihim da masaukan su ko gidajen su to ta haka za ku gurin wanda ya dace ta ku ta zo daya ko iya ba da kai ko kuma ya ce eh shi wannan abin da kake ya burge shi to har sai ka samu gurin sauka ko yanzu haka za ka lalace ba wani bakon malami ya iso mu, ko ana nan ana nan sai ga dan samu almajiri dan almajiri almajiri uku sai ce to zai koma kuma ya ɗan yi wato ainihin rani a guri kasa ya ɗan tsakuru waɗannan ɗan da ya samu sai ya tafi da su in ya dawo sai ka gana nema ga dawo ka tafi da shi wani ya dawo da izu guda ko to haka haka ta haka sai ka ga al'amuran sun ce استخدام قريش في السد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر وسيلة إعلامية آنذا وهو ammuhu abu lahab shine sai mana ce, abu na shida da zamu lura da shi a wannan labari na yadda manzo isha fama akwai istiqdamu quraish quraishawa sun yi amfani fi saddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen tsara manzo sun yi amfani da me akhtara wasila mafi haɗarin hanya gare shi shi ilamiya ta isar da saƙo ana za a wancan lokaci to wane mafi haɗarin hanya suka bi ta isar da saƙo ta wato yada labarai a wancan lokaci don kare manzon Allah sai ce wa huwa ammuhu abu lahab shi ne abu lahab da suka yi amfani da shi a matsayin ɗan uwan baban annabi yake bin su a gindi a gindi yana warware abin da yake faɗa to sun yi amfani da mafi haɗarin hanyar isar da sako don hana manzo isar da sakon Allah an fahimta ko to in muka tsaya da wannan muka lura za mu ga haka kuma har yanzu haka ake sai a dubi wani na kusa da kai sai a je a tuna makasa wannan jikan naku ko wannan dan naku in ba ku tsayu ba sai girman gidan nan ya zube sai a hada ka da su to haka ake ta yi in ka san wannan ana faɗa sai ka ce na ai manzo ya bi ta irin wannan ya shallake ne ma da izinin Allah sai na shallake to wannan karatun shi ke baka damar yadda kai ma zaka tunkari abin da kake fuskanta a ashaqqa zalika ala nafsi rasul sallallahu alaihi wasallam mala ce me ya kai tsanani da wahala akan manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi irin wannan karfan kafa da aka hada shi da shi a ce dan uwan ka shi zai rika warware abin da kai haka duk wanda ka to ga dan uwan ubansa ne ma yake bin sa yake warware abin da mu ma shiga an fahimta ko to wannan shine mafi tsananin abin da manzo ya fuskanta allazi yad'u an-nasa bil kalimati tayyiba wanda shi a tsarin sa ina kiran mutane da daddadar kalma wa huwa wahidun kuma gashi shi shi kadai garibin ya zama wani bako a cikin al'umma duk da yana dan asali tushen guri yara aqraban nasi ilaihi qariduhu amama nas yana ji yana ganin mafi kusancin mutane gare shi ina rarakarsa a tsakankanin mutane a gaban mutane wa bil ijara wani lokaci ma ya dau dutse ya jifan jifansa da shi fa aqibaihi in ta kai da aka yi rashin sa'a isa manzo sai ka tar da yi masa rauni a kafa kafa na da ce ko ya ji masa ciwo ta baya tunda kana tafi aka jefe ka duk inda aka samu a bayan ka za a iya illata ka wa ya haku turaba ala ra'asihi wa waje? wani lokaci kuma ƙasa zai dinsa watsa masa a fuska ko ya watsa masa a kan wa yakilu lahu tuham to kuma auno tuhumce tuhumce irka rika makawa manzo daga kai ne na au wa yakilu lahu tuham ina kuma wato auno tuhumce tuhumce ina wato dangana manzo ce da suke matsafi ne mawaki ne mahaukaci ne ai duk tuhuma wanda duk mun yi wannan a baya wa huwa bai nahu bainahum bil amana tare cewar shine fasa sanannan nan a cikin su da amana an san shi da amana manzo sallallahu alaihi wasallam su da kansu suke masa laqabi da as-sadiqul amin wasidi an san shi da gaskiya wal wafa an san shi da cika alƙawari amma suka sa kafa suka take wannan saboda son zuciya na bakwai malai ce ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر الله له amintuwa ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da samun nasara Allah yasa ki kafe ba gudu ba ja da ya aminta da cewar Allah zai ba shi nasara ya gamsu ya nutsu cewar da ba zai taɓe ba ja'alat la yay'as wannan yasa wato baya dai ba tsammani wala ya mal ba kuma ya kosawa wa yadda abu fi a da'awati don haka yake dagewa ijazirce wajen yada wato ainihin wannan kira fa hadhihi qabilatun tarudduhu wa tilka la tastami'u ilayhi wa ukhra taqulu qawmuhu a'rafu wa a'lamu bihi malai ce ga dai kashi kashin wanda suka tunkari wanzu ƙabilatun taruku wata ƙabila ya je kira su dawo da shi ba ji ba gani ba daɗi irin wato abin da ɗa'ifa suka yi masa aka haɗa shi da wawaye wa tilka la tastami'u ilayhi wasu kuma ko sauraron sa ba ba sa wa ukhra wasu kuma ta taqulu suna cewa qaumuhu a'rafu wa a'lamu bihi ay sa da ke cikinsu. sun fi kowa saninsa tun da ba su karɓi abin da yake ba taro wasu jama'a saka taho nan hijira to ya kamata a ba mu su mu mai da su ai haka muka karanta da to haka annabi ya fuskanta irin wannan ba. masu kin ji suna kin ji wanda suka ji kuma su wa abin fatali da abu na takwas ma da yace sabrul rasul sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ina tabbatar mana da haƙurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alama shaqid da'awati akan wahalhalin kira zuwa ga Allah wa awaiqiha da abubuwan da suke tarnaki abubuwan da suke wato masu da baibaye mutum wata wat, wata da kuma abubuwan da suke biyo baya na in ka yi kiran zuwa ga Allah a cutar da kai a zage ka a ce ba ma hukunci da wani sauran fanan yuti'hu mawqifa sukhriyati Don haka wato wani matsaya ta yin izgili bai raunata manzo ba fanan yuti'hu mawqifa sukhriyati matsaya ta yin izgili bata raunana manzo a kan kiransa zuwa ga Allah dan kai masa izgili ba zai fasa kira zuwa ga Allah ولم يحبط همته استهزاء مستهزئ هكذا كما izgilin mai izgili baya lalata masa himmas baya rushe masa himmas lam yahbit himmatahu istihza wa lam himmatahu istihza mustahzi ko sannan kuma wato iskilin wani mai iskili bai iya rusa wa manzo himmasa ba min ƙuraishi aw min alqaba'id wal afrad alwafidina ala makka abinda ya haɗa da quraishawa da wasu daga cikin ƙabilun da ba su ba da ɗaiɗaikun da ke zuwa daga wani guri zuwa garma ta ko'ina. duk abin da aka yi masa na izgili ko kuma cizgunawa wannan baya sa isari ko kuma ya fasa abin da yake albadu bid da'wati ila abin abinda muka ji na bayanin kira da manzo'i ina sanar da mutu duk sanda ka fara kira to ka fara da a zo a ɗayan ta Allah da bauta albadu bid da'wati ila tauhid sai kan ce qulu la ilaha illallah tuflihu ko to kenan duk sanda zaka kira jama'ar da ba su samu shari'a ba fara musu da san cewa Allah kadai ya cancanta abauta annahu asasul islam domin wannan shine tushen musulunci sai ka yarda Allah za a bauta sannan zaka yi sallah ta karbu sannan zaka yi azumi ya karbu sannan zaka yi sadaka ta karbu hajji zakka duk sai an samu musulunci karbar abin a rai da cewar Allah ya kamata a yi wa aslu da'awatir rusuli alaihi salam kuma dama kira zuwa ga ɗayanta Allah da wuta shi ne tushen kiran tun manzanni amincin Allah ya tabbata gare su abu na goma ma'arifatul mushrikina wa fiqhihim li kalimati la ilaha illa Allah wannan abin da ya faru da manzo da Qurayshawa ina sanar da mu masaniyar da su wato arna na lokacin manzo suke da shi da fahimtar da suke da ita game da kalmar la ilaha illallah sun san ma'anarta sun san inda ta sa gaba shi yasa Abu Lahab yake cewa shi batacce ne kada ku bari ya batar da ku daga allolin iyayen in kuka yarda da wannan la ilaha illallah to ba za ku yi bautar allolin iyayen ku ya fahimci cewa ita la ilaha illallah kishiyar bautar allolin iyayen su an fahimta cito wani ya zama cewar sun fahimci ma'anarta sun san inda ta sa gaba ba dolaye bane a game da ita kisa suka ke tafafi suna ganin kishiyar abin da suke kai an fahimta ko wa annaha tahdimu kullu mu'taqadatihim alwathaniyya kuma la ilaha illallah din nan tahdimu tana ruguje kullu mu'taqadatin dukkan wani kudurce kudurce da suke kai alwathaniya na bautan kuma. wa anzimatihim al-kufriyya kuma tana rushe dukkan wani tsare-tsare nasu na kafirci wani hada wannan yasa tahammalul muqawamata suka daukar wa kansu fito na fito da ita wato kalmar la ilaha illallah wa lam yatafawwahu biha dan haka sam ba su taba farta ta su ba su da su bade ta <laughs> ya tafawwahu biha ba su furta wannan la ilaha illallah wanda yake cewa su furta ba walau ala sabilil mujamala ko da ta salan wato a dan biyo mutum bari mu dan dai biyo idan ji dadi ba sa yi saboda sun zance in dai sun furta ta to magana ce an daina bautar kai suna ko ta salan cewa mu dan yi masa mu ma biki idan dai ji dan sanyi sanyi a ransa to ba sa yi idan da lokaci ɗaya ba sami ba su yi ba To wannan shi ne abin da ya shafi darussa da kuma izna da ke titar da wannan yanzu sai ba da ya ce as'ilatul muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya a bibiya a tuna ma hiya almawasim allati kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yastaghalluha fi da'watihi ko yastaghalluha fi da'watihi wa ardi nafsihi ala alqaba'il waɗanda tarurruka ne manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake ribata wajen isar da kiran da yake zuwa ga Allah da bijirar da kansa zuwa ga ƙabilu akwai tarurrukan kasuwanci akwai na aikin hajji ko da biki da ake da su da duk irin waɗannan su yake amfani da su isar da kira zuwa ga Allah ma za ya ƙulu li ha'ula ilƙaba'il me yake cewa ƙabilun nan ƙulu la ilaha illallah tuflihu eh. na uku yace udkur ma ta'rifuhu min ad-durus wal ibar fi hadha ad kai ma faɗo abin ka gano banda wanda malam ya faɗo cikin wannan darasi na abin da ya shafi izna da darussa da za a iya karuwa mai yiwa kai ma ka hango wasu da malam ya dan taɗata kai ma ɗan faɗo a ƙara da su akan na ku fa rike sauraro yawo tabbatuwa akan abin da kake kai na manufa ko da za a cutar da wannan darasi ina koyar da mu haka cewa in dai manufarka mai kyau ce to ko za a cutar da kai ka tabbatu akai har za ka yi nasara na'am Masha Allah wannan ma tana cikin abin da malam ya faɗo ko an da jaddadawa ke na'am yawwa a har kullum in kana abu ka duba wanda yake aboki na gari jajirtacce irinka da tafiya in ta nisa za ku daɗe kulaye, ka ja shi a jiki don tafiya ta yi da shi kamar yadda abubakar siddiq firda agaza wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin darussan da wanda ya faɗo bai faɗo wannan din ba to da ka amfanin abokin kwarai jajirtacce in ka san kana da kwari ka ko laba laba sai ya ji sa shaddar yawa haƙuri da kyautatawa yakan sa wato ra'ayinku ya zo ɗaya da wani da shi manzo ɗin aika ka sallallahu alaihi wasallama da abubakar ya nutsu da shi a yanayin abokantaka da nutsuwar ce ta sa ya san waye shi ya ga yadda yake an masa laƙabi da amin ina da gaskiya ina da cika alkawari to in kana da irin waɗannan ɗabi'un kana kyautatawa a mu'amala da jama'a to za ka dace da samun wanda tafiyar ku za ta buɗe da shi na'am kace min wannan kuma a cikin wannan bayanin da shi

idan ana kiran mutane zuwa ga daidai sai su ce kakku bar abin da iyayenku suke wannan ita ce babbar hujjarsu an gane ko da suka rike makamansu cewar ai in in kai tafi akan wannan abin kace yanzu shine daidai to kinan iyayenka ka ce dubba akan daidai suke ku shi kenan sai a ce su karfafakku ne kuskure da zai faru da su ba an fahimta ku wannan babu ko shakka darasi ne mai kwari daga cikin darasin wannan na'am wannan darasi na sanar da mu cewa in dai kira kake na gaskiya to kowa na kan shi sa manzo da mai kuɗi da talaka ko da mai rauni da mai ƙarfi duka bai ɗaya ɗauke su to da ka ana cewa wannan ajin haya tebul ne su excellence za a gana da su sannan kuma gana da ku daga baya a to ba tafiyar daidai ba ce yawwa an gane ko yawwa eh, wannan wato darasi da muka fuskanta muka kuwa ina son da mu cewa lallai mu kiyaye da abin da ayan take gaya mu cewa in har zaka mafi yawancin wanda ke ban ƙasa wa in tuti aktsara min fil ard tudilluka an da za su fitar da kai da kan hanyar amma in dai zaka biya wa yama tunda kaga wanda suka zama duk a gefe daya manzo na gefe ɗaya sun fi shi yawa to in kace zaka biya ma mutuwar yawa kakaci za zaka san mutuwar yawa kakaci na'am yawwa wannan darasi yana sanar da mu cewar cikakken ƙarfin gwiwa na manzo dangane da mahaliccinsa a ƙoƙarin da yake na isar da saƙon da ya turo shi da shi ya ƙara masa dagewa dagewa da zage dantse wajen ganin ya kafa akan abin da yake kai har Allah ya sa ya ci nasara na abin gaskiya shi ne yake abu mai gaskiya ita ce take dorewa an gane ko wanda ba wace yace ƙarya fure take ba ta yaya gaskiya ita ce ke dorewa na kace eh yace akwai kuma wata bishiya sunanta ma ƙarya fure take ba ta yaya to kuma ita ma ƙaryar ta ƙarya fure take ba ta yaya da kai sai mu tsaya haka haka sannan yake cewa faɗan la ilaha illallah kaɗai ina nuna cewar ba faɗar ce kawai ake bukata daga wajen ka faɗa mai haɗe da aiki ita ake bukata shi yasa abu lahab yake cewa shi fa ne kada ku bari ya batar da ku daga kan addinin iyayenku ko kuma allolin iyayenku saboda me ya musu cewa in ka ce la ilaha illallah nan ba wai ka faɗa bane kenan a so yake sai ka bar bautar waɗancan allolin a aikace shi ke nuna cewa la ilaha illallah da ka faɗa a ta kake ka kudirce kuma ita kake aikata an fahimta to da ko wannan ce ashe duk da ake magana qulu la ilaha illallah ba fa a rika faɗa da baki ba ko mutum ya je ishan take ta wasu abubuwa na arnanci sai ai ya ce la ilaha illallah irin abin da ke faruwa da mu ta ce ka fitar da musulmi daga musulunci kuma shi yake fitar da kansa da kansa ah, to ya dubi wani ya ce lam yalid wa lam yulad wala mai kullu kufuwan ko ba Allah bane kaga ya rukusa abin da ya faɗa in yi da cewa Allah ko za ga lamin do lamin kuma zai ga wani ko ku sa ta ai ya ce la ilaha illallah ya za ka fitar da musulmi daga musulunci ni na fitar da shi shi kuma ce da wani ba Allah ba lamin do lamin to kuma za mu karba to haka saboda haka komawa zuwa ga akira na manzo tafiya akai shine kawai Allah ya sa mu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik